jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirinmu na labaran channels wanda ni abubakar salihu zan gabatar shugaban kwamitin soji na majalisar dattawan ƙasar nan sanata ali indume ya ce rundunar sojin najeriya ba ta da sauran wani uzuri da za ta gabatar na kasa magance ayyukan ta'addanci indume ya shaida haka ne a wata sanarwa da ya fitar albarkacin bikin ranar dimokuraɗiyya ta bana inda yake alakanta maganar tasa da karin kasafin kuɗin da aka gabatar wa majalisar a makon da ya gabata ne a wajen taron majalisar koli aka sanar da cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gabatar da kware kwaryen kasafin kuɗi na naira biliyan 895 ga majalisar dokokin kasa nan domin amincewa da shi jaridar daily trust ta rawaito cewa shugaban majalisar dattawa ahmad lawan ya ce fiye da naira biliyan 700 daga cikin biliyan 895 din an ware ne domin magance dukkanin wasu matsalolin tsaro tare da yi wa majalisar alkawarin gaggauta amincewa da kasafin a sanarwar tasa sanata indima ya ce kudin za su taimaka wajen yaƙi da ta'addanci nan kuma mai martaba sarkin zazzau alhaji ahmad nuhu malli ya ce birnin zaria na cikin tsaka mai wuya sarkin ya bayyana hakan ne a litinin ɗin sa'ilin da yake ya karbi bakuncin tawagar shugabannin tsaro a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar kaduna samuel arwan sarkin ya ce mazauna birnin ba sa samun yin bacci da ido a rufe saboda sace-sacen jama'a da ake yi domin neman kuɗin fansa a cikin birnin da ake wayansa ya kuma bayyana yanayin a matsayin wanda ba za a amince da shi ba tare da yin kira ga gwamnati da ɗaukacin da su ɗauki mataki kamar yadda jaridar daily trust ta ruwaito alhaji nuhu bamal ya ce duk da cewa akwai cibiyoyin tsaro kamar makarantar hodar da sojoji a yankin masarautar tasa amma al'umma suna zaune a cikin fargaba shi kuwa kwamishina a ruwan cewa sun je fadan ne domin ƙara kwarin gwiwa tare da jajantawa masarautar akan harin da aka kai makarantar koyon fasaha ta nuhu bamalli da kuma wasu al'ummomi makwabta a ce gwamnati na yin iya bakin kokarinta domin kare masarautar da jihar baki daya a nan kuma rundunar 'yan sandan najeriya ta ce babu wata doka ko haƙƙin da ta take sakamakon matakin da ta ɗauka na yin amfani da barkonan tsohuwa wajen tarwatsa gungun masu zanga-zangar adawa da gwamnatin ƙasar wanda suka yi tattaki a ranar asabar dinnan domin tunawa da ranar demokuraɗiyya shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ware kowace rana ta 12 ga watan yuni ne a matsayin ranar demokradiyyar kasar domin tunawa da kuma girmama marigayi mko a biola da gwamnatin soji ta soke nasarar zabensa a matsayin shugaban kasa a makamanciyar wannan rana a shekarar 1993 wasu 'yan najeriya sun yi amfani da damar bikin ta ranar demokradiyya wajen gudanar da zanga-zanga a wasu biranen kasar inda abuja da lagos ta kai ga 'yan sanda sun watsa taron nasu ta hanyar yin amfani da barkonin tsohuwa abinda ya jawo cece kuce daga 'yan adawa da kuma masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama waɗanda suka ce hakan ya saba doka sai dai kakakin rundunar 'yan sanda ta najeriya frank mba ya ce matakin 'yan sandan ya yi daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da suka ba su damar tarwatsa tarukan da ka iya rikidewa zuwa tashin hankali hukumar yaƙi da sha da fitaucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndlea ta kama kwalabe dubu ɗari na maganin tari na kodin mai nauyin jimlar kilogram 15,325 a jihar rivers wacce ke kudancin najeriya an gano ruwan maganin tun a ranar alhamis goma ga watan yuni wanda aka zuba a katan 500 kuma aka ɓoye shi cikin wata kwantena mai lakabin wato da nufin cewa kayan abinci ne daga india amma sai a ranar asabar hukumar ta bayyana kaman ta bakin mai magana da yawunta femi baba femi a cikin wata sanarwa sanarwar ta ce an gano kayan ne a yayin wani binciken haɗin gwiwa tare da jami'an hukumar kwastam an gano kayan ne sakamakon wasu bayanan sirri da ndlea ta samu abin da ya sa aka dakatar da kwantenar kuma aka kai ta a gidan kastam da ke cikin tashar jiragen ruwa ta one a cewarsa ƙungiyar ba da agaji ta rotary international ta buƙaci mawadatan da ke cikin al'umma da su rika taimakawa marasa galihu shugaban reshen jihar wato reshen ƙungiyar na jihar lagos mrs chandra nalodi ita ce ta yi wannan kira a ganawarta da channels tv jim kaɗan bayan kammala taron karrama wasu mutane 511 da suka ci gajiyar aikin cire yanar ido kyauta albarkacin ita kungiyar a jawabinsa na godiya a yayin taron rabaran dr salih hussaini na majami'ar ekwa wacce ta mallaki asibitin idanun wanda ya gudanar da aikin tiyatar ya bayyana irin gudunmuwar da asibitin ke bayarwa ga kiwon lafiyar al'umma me za mu ce ma allah sai dai mu ce masa mun gode idan da za a yi lissafi kowannen ku ya biya aikin da aka mishi akallan ba a kasara ba za ku biya dubu tamanin yanzu an yi muku shi kyauta an ba ku abinci kyauta ai da haka ne ma za mu yi rayuwa a ƙasar kano ga baki ɗaya masu halin wayanda suke da su zannuwa shadda shadda sun raba ma talakawa wayanda za su iya bude ido su bude ma idanun talakawa to da lafiya ya samu in ji mai wasan macijin tsumma mai wasan macijin tsumma ya ce 'yan kallo lafiya shi ma lafiya sabili da haka mu muna wani aiki wannan ekwa ɗarikan ekwa da kuka gani ta bude wannan asibiti shekaru masu dama wa'yansu ma tun kafin haife su wannan asibiti na nan to amma ba ba a kirkiro wannan asibiti domin a cuci kowa ba an yi ne domin a taimaka kuma allah ya albarkace mu da wani likita dan, dan, dan, sarki baya gajiya sarkin aiki na ka fito aiki na za ka aiki ina so ina so ma mu gaisa da shi wata rana zai ce ina aiki to yaushe za ka same shi yana aiki mutum wajen 500 amma ya yi a sati biyu me za mu ce mishi jama'a sabili da haka aikin da muke yi a nan a ɗarikan ekwa muna bude muna ƙoƙarin bude idanun waɗanda idanunsu ya ruhu in ba mu iya ba mu roƙi allah ya bude da kansa wasu daga cikin mutanen da suka ci gajiyar aikin cire yanar idan sun bayyana godiyarsu ga kungiyar territory game da wannan gudunmuwa ga aiki ya same mu na godiya wa'annan bayan Allah da Allah ya haɗa mu da su babu abin da za su ce mana tun daga yanzu har mutuwa ta ni dai ba zan manta da wannan aiki ba because I'm very young ina ƙaramar yarinya na yi tunanin na rasa idona amma lokacin da na ji announcement na tashi na zauna na ce to Allah ya karba addu'ata na zo na fito tun da asuba daga fage lokan gama amma ina zaune a zaria na shigo mota na taho immediately muka zo i wonderful na ga mutane masu yawa na kalla na kalla na ce to alhamdulillahi babu ko babu ƙwandalanmu suka yi mana jawabi kar wani ya zo ya ce mu ba shi naira ɗaya tun daga kan masu shara har zuwa likitocinmu alhamdulillahi babu wanda ya kamama da ya ce da allah a bamu wani abu ko wani taimako babu i'm very very happy i'm very very happy wallahi lokacin na ina tafiya ina tuntuɓe ba na gani yana ta rufe min ido sai ina kwance sai na ji a rediyo ana sanarwa sai na ce alhamdulillahi gani na ya zo haka muka taho muka yi sammako muka zo nan aka tantance mu aka yi mana komai aka duba mu aka ce ranar litinin mu zo za mu ga likita zai gamu haka aka duba mu aka yi mana aiki yanzu alhamdulillahi ni kadai ma na zo daga unguwa uku wallahi yan rakiya ta tana kaduna ta zo ta kawo ni aka yi min aiki ta ja ni ta kai ni gida ni kadai nake abuna yau ma ni kadai na tako na zo Wannan mutane alhamdulillahi na gode wa Allah na gode wa Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to nan kuma hukumar lafiya a matakin farko ta jihar bauchi ta ce zuwa yanzu mutane 37 ne cutar kwalara ta hallaka a jihar kafofin yada labarai sai ruwaito rilwani muhammad shugaban hukumar yana cewa cutar ta yadu zuwa karama wato kananan hukumomi 15 na jihar ya ce daga cikin 25 wato tun daga ranar 25 ga watan mayun shekarar 2021 da muke ciki an samu mutum 1799 da suka kamu da wannan cuta ƙananan hukumomin da cutar ta yaɗu su ne bauchi da darazau da das da giyaɗe da ganjuwa da jama'are da misau da ningi da shira da tafa balewa da warji da alƙalari da kirfi da shira da kuma zaki yankunan da suka fi yawan masu cutar su ne bauchi wacce ke da mutum 1334 sai ningi mai mutum 91 sai kuma da mai mutum 60 kamar yadda kafar yaɗa labarai ta the cable ta ruwaito shi yana faɗa maniyata aikin hajjin bana da masu kamfanonin digirar alhazai ta jirgin yawo a najeriya na bayyana alhini dangane da sanarwar hukumomin saudiya na janye aikin haji ga 'yan kasashen waje ranar asabar mahukuntan kasar saudiya suka fitar da sanarwar cewa 'ya'yan kasar saudiya da baki mazauna can ne kawai ke da damar gudanar da aikin hajin bana amma su ma bisa cika sharuɗan kiyaye kamuwa ko kuma yada cutar corona da aka shimfiɗa. kamar sauran kasashe yanzu haka da wannan mataki ya dagula lissafin maniyata daga najeriya wasu daga cikin dimbin masu anniyar sauke farali a bana daga jihar kano sun nuna a bacin ransu game da wannan lamarin saboda sun sa a ransu cewa sun riga sun zama alhazai tanan ma sabbin alkalima daga hukumar yaƙi da cututtuka masu yaduwa ta najeriya ncdc sun nuna cewa mutum takwas ne suka kamu da cutar corona a ranar asabar a ƙasar baki ɗaya hukumar ncdc ta ce sabbin kamuwar sun fito ne daga jihohi biyu sannan kuma babu wanda cutar ta yi wa wato ta yi ajalinsa jihohin kuwa su ne akwa ibam da kuma rivers masu mutum hurhudu a kowace su zuwa yanzu dai ncdc ta ce jimillar mutane da 167,059 ne suka harbu da cutar a najeriya sai mutum 2,117 daga cikinsu sun rasu sannan asalin mutum shida bayan da suka warke daga cutar to dangane da wannan batu na corona manyan ministocin gwamnatin birtaniya sun amince da a jinkirta ɗage matakan kulle da aka sanya wa ingila har zuwa ranar 21 ga watan yunin da muke ciki <clears throat> wata majiya mai karfi ta sanar da bbc cewa yawancin dokokin kullen za su ci gaba da aiki na tsawon makonni hudu bayan wannan rana hakan na nufin za a ci gaba da kulle a gidajen shakatawa kuma za a buƙaci mutane su ci gaba da aiki daga gida prime minister boris johnson zai tabbatar da sabon matakin a cikin yanayin wato a cikin yinin litinin din nan a yayin wata ganawa da zai yi da manema labarai sai dai wannan jinkiri zai iya janyo wasu 'yan jam'iyyarsa ta conservative su yi wa gwamnatin bore domin za a kada kuri'a kan batun a ƙarshen wannan watan a majalisar ƙasar wato house of commons to har yanzu muna birtaniya inda firaministan birtaniya boris johnson ya ce kasashen g7 za su kaucewa son kai wajen tunkarar annobar corona ba kamar yadda suka yi ba tun a farkon barkewar cutar da bayan haka ne a ranar asabar ɗin nan a yayin kammala taron kasashe bakwai mafiya karfin tattalin arziki a duniya wanda ke gudana a birnin london ya ce shugabannin sun yi alkawarin bayar da tallafin rigakafin corona guda biliyan daya ga kasashe matalauta ko dai kai tsaye ko kuma ta hannun shirin covax ya kara da cewa birtaniya za ta bayar da miliyan 100 daga ciki wani mataki ne babba na yi wa duniya rigakafi a cewarsa tunanin shirin namu zai ja birki albashi bayan damu daga takaitaccen hutu za mu dora da karin wasu labaran ku biyo mu. Like drops of rain, individuals and groups innovate, birthing ideas that might make the difference in the conversations and action to fight climate change. Innovative thinking from Africa and Europe to save our planet. That's why recycling tires has great potential. Indeed, green business is growing. On Eco Africa, we highlight the efforts to live and grow sustainably at these times. Coronavirus ko COVID-19 a takaice wani katafaren jinsin ƙwayoyin cuta ne dangin virus da ke haddasa nau'ukan rashin lafiya tun daga mura har zuwa cututtuka masu tsananin gaske. Ƙwayoyin cutar COVID-19 da suka haddasa annobar da ake fama da ita a halin yanzu wani sabon nau'in virus ne da ba a san shi a jikin ɗan adam ba. tsawon lokacin da kwayoyin cutar covid-19 ke bukata kafin su balaga sun kai tsakanin gini guda zuwa kwanaki goma sha hudu akasari ma suna balaga a cikin kwanaki biyar manyan alamomin cewa an kamu da kwayoyin cutar covid-19 sun haɗar da mashako zazzabi tari sarkafewar numfashi idan ta yi tsanani cutar na iya sababa ciwon maɗaukai matsananciyar matsalar sarkafewar numfashi da lalacewar koda har ma ta kai ga mutuwa wasu matakan kariya da kamuwa da kwayoyin cutar covid-19 sun haɗar da yawan wanke hannuwa da ruwa da sabulu idan ba a samu ruwa da sabulu ba sai a tsaftace hannuwa da man wanke hannu sosai a bar tazarar a akalla mita ɗaya ko kafa uku tsakaninka da duk mutumin da ke tari ko attishawa a kiyaye laduban yin attishawa ko tari da suka haɗar da rufe baki da hanci da damtsin hannu ko tishu paper a yayin tari ko attishawa sa'an nan a jefa cikin kwandon shara nan take a kaucewa taba idanu hanci da baki a gaisa da jama'a ta hanyar daga hannu ko kaɗa kai ko kuma dan sunkuyar da kai a gaggauta garzayawa zuwa asibiti da zarar an ji alamar zazzaɓi ko tari ko kuma sarkafewar numfashi domin yaƙar annobar covid-19 a najeriya sai a kira lambar wayar cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗuwa ta najeriya wato ncdc sifili takwas sifili sifili tara bakwai sifili sifili sifili sifili ɗaya sifili. Haka zalika za a iya kiran layukan wayar gaggawa na gwamnatin jihar Kano sifili takwas sifili biyar sifili uku sifili uku uku hudu uku sifili takwas sifili tara tara tara bakwai uku biyu tara biyu sifili takwas sifili uku tara bakwai sifili hudu hudu bakwai shida. sai kuma layukan wayar gaggawa na gwamnatin jihar Legas. Sifili takwas sifili biyu uku ɗaya shida tara hudu takwas biyar sifili takwas sifili uku uku biyar shida biyar biyar biyu tara sifili takwas sifili biyar biyu takwas ɗaya bakwai biyu hudu uku. to barkan barkanmu da dawowa kuna iya bibiyar mu a adireshin mu na intanet channelstv.com ko kuma kulalibe mu a shafin mu na sada zumunta na youtube ta hanyar yin amfani da wayoyinku na hannu kirar android ko ios daga rumbunan waɗannan wayoyi na adana bayanai da zarar kun sauke manhajar mu ta channels tv ko channels 24 to babu shakka za ku ci gaba da samun labarai da dumi su a tafukan hannunku. ku haka kuma an tsara manhajar mu ta shaidun gani da ido domin ku riga aiko mana da hotuna ko bidiyo ko kuma labaran da ke faruwa a yankunan da kuke da zarar kun sauke wannan manhaja sai ku dangwale ta da dan yatsa sa'an nan ku shafi kanta dan take za ta bude muku wani jadawali daga nan kuma sai ku bi ka'idojin da aka zayyana domin aiko mana da sakonni sai mun ji daga gare ku to yanzu kuma shirin namu zai dora da wani abu da ke da ake ganin zai iya daga darajar najeriya a fannin kirkire-kirkiren zamani kasar ta wato najeriya ta hada wayar salula ta farko a ranar laraba ministan kasuwanci da sanya hannun jari a deni debayo ya gabatar wa shugaban kasa muhammadu buhari da wayar salula wacce aka kira ake kira da itf mobile wacce kirar android ce a kwanakin baya hukumomin najeriya suka bayyana cewa najeriya na shirin kaddamar da waya wacce ake kira a kasar hade da wato wacce aka kira a kasar hade da katin waya na sim a yayin gabatar da wayar gabanin a fara taron majalisar dattaswa na mako-mako adebayo ya ce cibiyar bincike akan kayan latironi na hukumar na koyar da hukumar ta koyar da makamar aiki ta itf ne ya kirkiri wayar hakan da yana nufin najeriya mai yawan al'umma kusan miliyan 200 wacce tafi kowace ƙasa yawan jama'a a nahiyar afirka ta shiga jerin ƙasashe da ke kera wayar salula anan nan kuma china ta gargaɗi ƙungiyar g7 ta ƙasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya cewa lokaci ya wuce da wani karamin rukunin kasashe zai rika baiwa duniya umarni kalaman na jakadan china a birtaniya na zuwa ne a yayin da shugabannin ke taruwa a kasar suka nemi a haɗa kai domin tunkarar manufofin china shugabannin sun zayyana kudaden da za su kashe domin dakile take-taken china a faɗin duniya masana na ganin cewa shugaban amurka joe biden da gaske ke wajen ganin shugabannin turai sun ɗauki mataki akan china alhadin nan ne dai aka sare wato aka sare rai shugabannin za su sanar da ƙarin tallafi ga ƙasashe masu tasowa waɗanda ke fama da matsalolin sauyi yanayi da kuma kudaden gudanar da ayyukan more rayuwa a matsayin kishiyar wanda china ke gudanarwa daga ƙetare kuma shugaban ƙasar zambia edgar lungu ya yanke jiki ya faɗi a yayin da yake halartar wani taron dakarun tsaro a ranar lahadi sai dai gwamnatin kasar ta musanta cewa yana fama da rashin lafiya ne kamar yadda kafar yada labarai mai zaman kanta ta zambia watch dr ruwaito nan da nan dai gidajen talabijin na kasar suka dakatar da nuna taron kai tsaye da suke yi bayan da shugaban kasar ya yi jiri ya kwashe shi wato yayin da jiri ya kwashe shugaban kasar kamar yadda 'yan majalisar suka ce sanarwar fadar shugaban kasar da aka fitar ta ce shugaban kasa na son tabbatarwa al'umma da ma 'yan kasashen waje cewa lafiyarsa kalau kuma zai ci gaba da gudanar da ayyukansa a matsayin shugaban kasa an fara zaben mr lungu ne a watan janairun shekarar 2015 kuma a lokacin ya ce yana son ya yi gwaji domin tabbatar da cewa yana da lafiyar jagorantar kasar bayan da aka yi ta zarginsa da shan barasar da ta jawo masa rashin lafiya lungu mai shekara 64 yana son zarcewa a zaben da za a yi a ranar 12 ga watan agusta sai dai kotun tsarin mulkin kasar ta zambia ta yanke hukuncin cewa shugaba edgar lungu na iya sake tsayawa a takararsa bayan da 'yan hamayya suke cewa bai cancanta ba duba da dokar kundin tsarin mulkin da ta yi ta yin takara sau biyu wato da ta hana yin takara sau biyu a nan kuma china ta zargi kasashe mambobin g7 da yi mata bita da kullun siyasa bayan da suka cattake ta akan batutuwa da dama a wata sanarwa da suka sanya wa hannu bayan kammala a taron kwanaki uku shugabannin kasashen g7 sun nemi china da ta girmama haƙoƙin biladama da sauran 'yancinsa batutuwan da suka tattauna a kai sun hada da na cin zarafin tsirarin musulmi na wigar da kuma danniyar da ake wa masu fafutukar neman demokuraɗiyya a yankin hong kong ofishin jakadancin china a birtaniya ya zargi kasashen g7 da yi mata zarge-zargen da ba su da hujja ku daina bata wa china suna ku daina shiga cikin al'amuran china na cikin gida sannan ku kuma daina yin illa ga manufofinta a cewar wani mai magana da yawunta a ranar litinin daga duniyar wasanni kuma novak djokovic ya zama zakarar karo na 19 a manyan gasannin kwallon tennis bayan da ya doke dan wasan girka stefanos. sisyphus a wasan ƙarshe da suka fafata na french open a ranar lahadi djokovic mai shekaru 34 wanda ya taba lashe roland garros a shekarar 2016 ya zama mutum na farko da ya lashe dukkanin manyan gasannin tennis sau biyu tun fara gasar kwararru a shekarar 1968 yanzu a kusan kamo abokan hamayyarsa wato ya kusan kamo abokan hamayyarsa rafael nadal da roger federer da suka fi shi yawan lashe kofunan manyan gasar tennis zai iya kamo nadal da federer da suka lashe kofi ashirin idan har ya kare kambinsa a wimbledon a wannan watan a nan kuma ingila ta samu nasara a kan croatia da ci ɗaya da nema a fafatawar rukuni da suka yi a gasar cin kofin turai a ranar lahadi rahim sterling ne ya ci wa ingila kwallonta a ragar croatia